Wata gama ce ta barke a garin Rumjin Kalmalau da ke cikin karamar hukumar mulkin Illila ta jihar Sokoto a kilomita biyu kacal da birnin kwannin jamhuriyar Nijar tsakanin manoma da makiyaya Fulani da suka yi amfani da bindigogi a faɗan abinda ya kai ga mutuwar mutane biyu manoma ɗaya na Sokoto cikin matsanancin hali yayin da waɗansu ke jinya a gida. Muhammadu Kane shine hakimin garin Rumjin Kalmalau. Muna nan zaune aka aiko aka ce taimaka ma manoman mu wacan fulani sun tsare sun sa duke su cikin da suna ci maka sa mutane suka tahi suka zo suka wace suka dawo sai suka tare wasu sun ce ba za su komo cikin garin runji ba suka tare su da bindigogi to ba wasu suka to guda ne ci garin ga muna damun aure a wurin da ba dama ba kenan sai gashi suna ta halbe halbe aka taro an kace su komo tun da bindigogi gare su ba za ku tunkare su ba duk wanda ce za su halbe shi ana taro mutane ashe wasu su ma sun gangara suna gangara a can kurum sai suka halbe mutum guda ya sai suka wace ki aka dawo an ga an baro shi shira ce a gaje shi a gaje shi don Allah sun halbe shi wurin ta su zo su ɗauko shi suka samu annan kuma mutum biyu wanda suka ɗauko suka halbe mutum guda har lahira suka sake kuma wannan mutum kuma suka kasi kuma suka halbe shi ko har lahira mutum guda ya yayo jawo gindi ya jawo gindi har ya kawo gangan dutse a Ko wani gari nan kusa su sun kacece shi aka saka shi bisa gado a kawo shi cikin garin rumji daya daga cikin waɗanda suka ji ciwo a wannan taho gama tsakanin manoma da makiyaya a rumjin kalmalau bawa makeri ya yi mana ƙarin bayani ko wanga da an kawo kashi ya kanan uwata na na farko hana ashir. to muna nan sai aka ce mana shi ma an halbe aboki ne alu da sun mutu amma an hana a zuwa ɗauko ga wasu mu kuma sai muka ce dan me za mu taimu gani muka zo kuma sai hilanin suka tarbe mu hilanin dama waɗannan su goma sha takwas na kuma kowa da bindiga te kuma yan gidana sai suka ci gaba da halbin to ni dai Allah ubangiji ya taimake mu da ni da magaji na da kani na mun tsallake rijiya daga baya sun so su kashe mu kan Allah ya hidda mu ka kawa dai Allah kadar sun kasa mu rundunar tsaro ta jihar Sokoto ta tura dakaru a wannan yankin domin dawo da doka da oda bayan ziyarar DPO na Ilela Local Government da wakilin kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto da matankarin Kalmalo domin gane mai idanuwansu halin da ake ciki. Bagudu Rumshi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka so kuma agazawa manoman garin na rumjin kalmalau a lokacin da hakimin garin ya yi kururuwar a bashi hannu yanzu mutum biyu san kama mutu guda likita ya kai sakutu an ga sakutu a ɗaya ya buli nan mun ka zo muna gudu har zuwa ƙarshe shidda fa muna nan su halbi na ni iske wani haɗi dawa dan kawo ka ni ce kan ya kabla wurin ga ni ne son kwaro ga su halbi na in ya kabla wurin ga Allah sai ce akai ni da ɗibar dawa ta ni to kaga na wuce to ba na wuce ke ko gona guda ban ce ba sai ga sun iske shi sun bubbuge shi shi ka musulmai ba amma sun bugu sun ashe mashin yanzu ga mashin ya ce hannun su sun ka dawo mun ka zaka nan saman gari nan shi magaji sai ce kowa ce tura makami duk mai bindiga ta kowa ha dauku ba sani ba su abu yau sai muka yau wannan lamarin ya haifar da zaman ɗarɗar a wannan yankin da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar tare da tsoron kar abin ya tsallako zuwa makwabta kasancewar makiyayan su ne ke kai kawo tsakanin tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar a wannan iyakar ta birnin Kwandi Haruna Mamman Bako na birnin Kwandi sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwandi a jamhuriyar Nijar